rana ta litinin darasinmu na sha takwas a wannan littafi na al'ubudiyya na shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullah a cikin ko karshen karatun da ya gabata ibn taimiyya ya ambato mana hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo gare shi lokacin da fadar Allah ya ta sauka amanu wa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون suka zo suka ce da shi ayyuna lam yalbis imanahu bi zulm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma huwa shirku alam tasma'u ila qawli al-abd salih inna ash-shirka da zulmun azim akan wannan batu ne ibn Taimiyya ya ci gaba da ƙarin bayani shirka zalunci ce zalunci ne kuma babba ya ce wa ibrahimu alkhalilu annabi ibrahim badaɗai na ubangiji imamul hunafa'i limamin waɗanda suka karkace wa addinin barna suka bi na gaskiya al-mukhlisina ko al-mukhlasina waɗanda suka tantance bauta ga Allah ko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ikhlasi a zuciyarsu haisu bu'isa yayin da aka aiko shi wa qad tabbaqa al mushrikina a lokacin da aka aiko shi addinin mushrikai arna shine ya game duniya gaba daya Allah ya ce wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce zan sanya ka shugaba jagora ko abun koyi a cikin mutane qala annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati haka nan ma daga cikin zurriyata daga cikin ‘ya'yana da jikokina qala la yanalu ahdi zalimin Allah ya ce ai alkawari na ba zai shafi azzalimai ba ba zai kai ga azzalimai ba a nan azzalimai su ne almushrikina fa bayyana Allah ya yi bayani anna ahdahu bil imamati wato alkawarinsa na sanya annabi ibrahim da zurriyarsa ko waɗanda suka zo cikin zuriyarsa limamai la ya tanawalu zalimu ba zai shafi azzalimi ba falam ya Allah subhanahu wa ta'ala an kuna zalimu imaman wa a'zamu az-zulmi shirku saboda haka Allah bai yi umarni azzalimi ya zama abin koyi ba ya zama jagora mafi girman zalunci kuma ita ce shirka hakanan Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al mushrikina lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne ummatan jagora ne ko kuma ummatan abun koyi ne ko kuma al'umma ne qanitan lillahi me yi wa Allah ɗa'a hanifan mai karkacewa barna walam yaku mushrikina bai zama daga cikin masu shirka ba ibn taymiya ce wal ummatu abinda ake nufi da al'umma kalmar al'umma huwa muallimul khairi allazi yu'tamu bihi shine wanda yake karantar da alkhairi ana koyi da shi kama annal qudwata allazi ina tsammanin kama annahu alqudwatu allazi yuqtada bihi kamar yadda kalmar al'umma takan ɗauki ma'anar alqudwa abin koyi wanda mutane suke koyi da shi ka kalmar al'umma takan zo da wannan ma'ana wanda duk ake koyi da shi wanda duk yake kan gaskiya yake nuna wa mutane alkhairi to wannan al'umma ne shi kadai saboda haka wanda duk yake rike da gaskiya to shi ne jama'a shi ne al'umma da ake cewa ahlus sunnati wal jama'a ko shi kadai ne a garinsu a ƙauyensu yake rike da tafarki na magabata na kwarai to shi kadai din nan ahlus sunnati wal jama'a ne shi kadai din nan wal jama'a ne domin ita gaskiya wanda ya rike ta ne kowa a gurin Allah shi ne komai a gurin Allah shi yasa a salaf suke sifanta da abu hamza al-askari sukari ɗaya daga cikin magabata wanda ya shahara da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi da aiki da ita da kiran mutane zuwa gare ta da rashin tsoro akan haka suke cewa huwa wahdahu umma shi kadai ma al'umma ne saboda haka in ka kasance tare da gaskiya to kai ne al'umma ko da kuwa kai kadai ne fa'antal umma al'umma walau kunta wahdaka ko kai kadai ne to kai ne al'umma kuma Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai da taimakonsa da nasararsa da agajinsa shi yasa Fudayl ibn Iyad yake cewa ka bi hanyar gaskiya ka bi hanyar gaskiya wala tastawhish bi qillati salikin wala tattarra bi kathrati halikin ka rike gaskiya ka bi wannan hanyar kada karancin masu bin wannan hanyar ya sa ka ji tsoro ka ce ai su kaɗan ne wa qalilun min ibadiyash shakur wala tajidu aktharahum shakirin wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun dan haka yawa ba shine mizani ba mizani shine dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi dacewa da alqur'ani da kuma dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wannan shine mizani amma a ce maka ai ka bar tafarkin da kowa da kowa yake bi a ce yanzu kowa da kowa tun tasowar duk wanda ya zo garin nan ya san ana wazifa duk wanda ya zo garin nan ko aka haife shi ya tashi ya ga ana salatul fati ana kaza ana kaza yanzu kuma kai kai kai ka fito ka ce ba za a yi ba wannan ba shi ne bizani ba inda wannan shine mizani to da kafirai sun yi gaskiya sun kuma zama masu riƙe da hujja yayin da suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadu da sun zama masu gaskiya tunda su ma haka suka samu iyayensu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su to amma wannan ba ta zama hujja ba abinda yake hujja shine abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar don haka annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da ya fito da da'awa cikin al'ummarsa zuwa ga tauhidi zuwa ga ta Allah shi kadai a matsayin al'umma yake don haka Allah ya sifanta shi da wannan sifa inna ibrahima kana ummatan wallahu ta'ala ja'ala fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab kuma Allah ya sanya annabci ya sanya littafi a cikin zurriyar annabi Ibrahim salam saboda haka ya zama shine abul anbiya annabawa suna ta fitowa daga tsatsansa har aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fito daga tsatsan annabi Ismail alaihi salam saboda haka ya zama uban annabawa wa inna ma bu'isa al-anbiya'u ba'dahu bi millatihi kuma an aiko da annabawa bayansa da irin addinin da aka aiko shi da shi an aiko su gaba ɗaya da addini na tauhidi addini na karkacewa barna Allah ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal sannan muka yi maka wahayi muna cewa ka bi addinin annabi ibrahim hanifan mai karkacewa barna wa ma kana minal mushrikin baya daga cikin masu shirka to babban yaban da za a yi masa shine a kore masa kasancewarsa cikin masu shirka a kore cewa baya cikin masu shirka ashe babu illar da ta kai a ce kana cikin masu shirka don haka babban yabo da za a yi wa mutum ya zama ya fita daga cikin masu shirka Allah yana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin lalle waɗanda suka fi cancanta su zama mabiya annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a bisa tafarkinsa da kuma wannan annabi da waɗanda suka yi imani dukkanin musulmi suna bin tafarkin annabi ibrahim ne alaihi salam cikin tauhidi da yada tauhidi wallahu waliyul mu'minin allah shine majibincin mu'minai gaba ɗaya shine gatansu haka nan allah yana cewa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min annabi ibrahim bai zamba yahudi ba kamar yadda yahudawa suke da'awa cewa nasu ne bai zama nasraniyan kirista ba kamar yadda kiristoci suke da'awa cewa nasu ne shi menene walakin kana hanifan shi wanda ya karkace ma waɗannan hanyoyi na barna ne ya karkace wa hanya ta yahudawa baya bisa kan hanya ta nasara baya bisa kan hanya ta shirka walakin kana hanifan musliman musulmi ne wa ma kana minal mushrikin kuma baya daga cikin masu shirka haka nan Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin suka ce ku zamo yahudawa haka nan yahudawa nasara su kuma suka ce ku zamo nasara tahtadu wato kowanne yana cewa a zama shi sai a shirya yahudu su ce ku zama yahudawa sai ku shirya nasara su ce ku zama nasara sai ku shirya ka gaya musu ba wannan ba ba wancan ba bal millata ibrahim hanifa ku riƙe addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkacewa barna saboda ka hanya guda ɗaya ce hanya ta tauhidi hanya ta musulunci hanya ta gaskiya guda ɗaya ce wa atasimu bi hablillahi wala tatafarraqu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tatafarraqu wala tafarraqu ku riƙe igiyar Allah igiya ce guda ɗaya saboda haka za ka ga lokacin da duk ake ta rikici na ɗari kowace ɗariƙa in ta zo ta ce ita ce fi kowace eh? abin da yanzu ya lafa duk da yana nan a rubuce kuma su shehin nan kowa da kowa yana jin cewa shi ya fi kowa a cikin ɗariƙarsa amma an san a kano ɗin nan ba irin rikicin da ba a yi ba wacce ce ba wacce ce ba kowa ya ce waliyinsa shine akan sauran ya duka tijjaniya sun ce shehu tijjani ya ce diddigensa qadamuhu ala raqabati kulli waliyin ko ala kulli waliyin tun daga zamanin sahabbai har zuwa alkiyama ta tashi kafarsa tana kan wuyan kowane wali ya take kowane wali kaga ya take abu kadiri tun daga baya shi ya zo abdulkadir ya rigaye shi don haka yan ajiriya suka ce ba su yadda ba suna su ya fi shi ya ce an lamince masa manzo Allah ya lamince masa duk wanda ya bi ɗariƙarsa kawai aljanna ko ba taya aljanna kai tsaye ko mai mutum ya yi wa in amilu ma amilu min maasi duk irin saban da za su yi su je su yi aljanna ce kawai sai sun tafi su ma in kadiriya suka ce ai su ma shehunsa ya ce ba dan kunyar Allah ba da sai ya sauko da aljanna tun a duniya ma mabiyansa duk su shiga yana jin kunyar Allah ne kai ba sa masa tsari ya ce sai an je can a yi hisabi a yi wane ne to shi yasa ya dakata amma ba dan haka ba tun a nan ma shi zai gama yanke hukunci duk kawai mabiyansa a zo a shiga tun daga nan ya yi lodin to saboda haka sai a yi ta rikici kowa ya ce nashi shine a gaba wani ya zo ce shi shi ya shine khatmul awliya gaba daya ya daga kan shi an rufe walittaka an rufe walittaka mu a wajenmu walittaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ala inna auliya. Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda haka a gurin huwa akhir mu'min taqumu alaihi sa'a muminin karshe wanda daga shi alkiyama ta tashi shine khatamul awliya ko ba a yadda ba Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna muminin karshe wanda daga kansa sai tashi kiyama kuma babu sauran wani mumini shi ba wani bane to shine khatamul awliya amma duk wani da za a rubuta khatamul awliya ƙarya ake asali wanda ya fito da bid'ar rufe rufe rufe walittaka wai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine khatamul anbiya wannan ya zama wani yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata falala to ya kamata waliyai ma a samu khatamul auliya ya kamata a samu khatamul auliya wani ana kiran shi Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi al-Hakim at-Tirmidhi yayi wani littafi sunan shi Khatmul Awliya a ciki yake fifita waliyai akan annabawa ya ce ai waliyai ma sun fi annabawa wannan littafin da ya yi shi ya sa malaman ƙasarsa tirmis, malaman garinsa tirmis, ba fa Tirmidhi mai sunan ba ba Tirmidhi mai sunan ba wannan dan baya baya ne sufi ne shine mai littafin nawadirul usul da ya rubuta wannan littafi malaman ƙasar suka kafarta shi ya gudu ya bar garin wannan littafi na khasmul auliya don haka ne farkon wanda ya fara kirkiro da wannan bid'a amma ba mu taba jin sahabbai sun ce sayyidina abubakar shine khasmul auliya ba inda ana rufe walittaka saboda girman takawar mutum to za a rufe ta ne da dawa da sayyidina abubakar to tunda ko ba a rufe ta da sayyidina abubakar ba wanda ya sai rufe to hanyar Allah guda ɗaya ce amma idan ka ga wanda yana cewa shi wannan hanyar tashi shehinsa shi za a bi a samu ɗaukaka a shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan yake a shi shehinsa shi yake da wannan lamunin don haka za a bi shi a shiga aljanna ba to haka yahudawa da kiristoci ma suka dinga faɗa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ba wai hada baki suka yi suka faɗa ba kowa ya faɗi maganarsa Allah ya dunkule su ya bada hikaya daya yahudawa suka ce a zama yahudawa sai a samu shiriya kiristoci suka ce a zama kiristoci sai a samu shari'a Allah ce bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushriki nabi ibrahim bai kasance cikin masu shirkai ba don haka duk wanda <coughs> yake bisa shirka to kada ya ce a zo a bi hanyar sa za a shari'a in dai akwai shirka a wannan tafarkin to ba tafarki ne na musulunci ba ba tafarki ne na annabi ibrahim ba tafarkin annabi ibrahim babu shirka a ciki qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin min wa nahnu lahu muslimuna abinda za ku faɗa kenan kun rike Allah littafin Allah madaukakin sarki kun rike abinda aka saukar wa annabawa ƙarshen littafin da aka saukar ga wannan al'umma ta yanki da shi shine alqur'ani saboda ku ce kun rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine shiriya amma ba wani abu daban ba wa qad thabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallama anna ibrahima khairul bariya ya zo a cikin littafin bukhari ko littafin muslim littafin muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi annabi ibrahim da cewa shine khairul bariya shine mafificin halitta yadda yake a cikin sayo muslim daga anas radiyallahu anhu wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa manzo ya khairal bariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ibrahim alaihi salam wannan take ne na annabi ibrahim alaihi salam ba wai yana nufin shi ba khairul bariya din bane annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana sayyidu waladi adam ana sayyidu waladi adam annabi ibrahim ya shiga cikin waladu adam don haka shine shugabansu to amma annabi sallallahu alaihi wasallama baya son alfahari a koda yaushe wannan take ne na annabi ibrahim khairul bariya nashi ne wa illa abun annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi bil islam da yace ana sayyidu waladi adam har ma mala'iku annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaba da su a daraja yana gaba da su a falala fa huwa afdalul anbiya'i ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai bi masa a falala shine annabi ibrahim wa huwa khalilullah ta'ala kuma shine badadayin Allah madaukakin sarki masoyi na kusa ga Allah madaukakin sarki wa qasabata fi sahih ya zo a cikin har ila littafin muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه دقى روايوي دبن دبن أنه قال من ذا الله إن الله اتخذني خليلا ألا ياري إيني بدا دي مسوي نكسع كما اتخذ إبراهيم خليلا كما يند يري النبي إبراهيم مسوي نكركسع وتقول لا إتشي سويا تكركسع duk wata soyayya a bayanta take yadda Allah ya riƙi annabi ibrahim da wannan matsayi na kulla na shine daɗai to haka nima ya rike ni da wannan matsayi don haka a duniya kakaftun daga farkon halittar ta har zuwa tashin kiyama khalila ar-rahman guda biyu ne khalilur rahman guda biyu ne shine annabi ibrahim alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suka cancanci wannan mataki na khullatur rahman manzo Allah yana cewa kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila walakin sahibakum khalilullah yani nafsuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce zan riki wani ya zama badadayina ya cancanci martabar kunna a soyayya ita ce martaba ta koli ta ƙarshe da wani zai samu wannan matsayi to da a sayyidina abubakar sai dai ni wannan matsayi tsakanina ne da ubangiji na walakin na sahibakum khalilullah ma'abocinku yana nufin annabi yana nufin kansa yace khalil ne na ubangiji don haka ba zai zama khalilullah wa khalilu ghairillah ba don haka kullasta tsantsar soyayyarsa ta koli ya takaita ta ne ga Allah shi kadai da afte zai yi irin ta ga wani to sayyidina abubakar zai yi wa haka nan yana cewa la yabqayanna fil masjidi haukatun illa suddat illa haukata abi bakr kada a bar wata yar kofa wacce take kaiwa zuwa ga masallaci na ta jikin wani gida face an toshe ta an rufe ta sai dai ta sayi na abubakar kawai kofarsa da za ta kai ga masallaci ita a barta wannan ishara ne zuwa ga khalifancinsa shi kadai ne yake da wannan matsayi kuma khalifa ya fi kowa bukatuwa zuwa ga masallaci duk abin da ya taso zai yi ƙoƙarin tare mutane a masallaci don haka zai fi kowa bukatuwar kusanci da masallaci don haka aka ce a bar shi kofarsa ta kowa a rufe amma ban tashi akwai wasu hadisai da suka zo suka yi maganar saddul abuwa sai na ali akwai su akwai irin sa hadisin zaid ibn arqam da hadisin aisha da hadisin abu sa'id al-khudri da sauran a cikin musnad da imam ahmad da sunan nasa'i al-kubra ko qasa'is ali na nasa'i da musnad al-bazzar da wasu littattafai banda waɗannan cewa wasu habban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi kofofi direct zuwa masallaci manzo Allah ya umarni kowa ya rufa tashi banda ta Ali ita kadai a batta zuwa ga masallaci wasu daga cikin malamai sun ce waɗannan waɗannan hadisai da suka zo masu magana akan barin kofa ta sayyidina Ali hadisai ne na ƙarya waɗanda shi'atun rafida shi'a rafida suka kirkira dan jin waccan falala ta sayyidina Abubakar da aka ce la yabqa yanna fil masjid khawfatun illa suddat illa khawfata abi bakr suka ga to shi ma ali ya kamata a samo masa irin wannan hadisai sai suka kiri nasu hadisan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sahabbansa su kokkulle su tattoshe kofofin su wanda suke zuwa dare zuwa masallaci sai kofar sayyidina ali sai kofar sayyidina ali wanne to ina ruwan shi'a da hadisin ka kai wannan bukari ne naka amma shi shi'a yana da nashi bukari to shi yasa ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at yace duk ƙarya ne yan shi'a ne suka kirkiro su li yuqabilu bi fadla abi bakr inda ahli sunna ahli sunna sun samo hadisi ingantacce na falala abubakar to ya kamata su ma su samo na falala sayyidina ali irin wannan ibn taymiya ma min hadis sunna ya ya ya rushe hadisi ibnu taymiya a minhajus sunna wasu sun yi kokarin su tashi hadisin daga ciki akwai ibnu hajar ya inganta wasu hanyoyi nashi a cikin fathul bari ya ce kuma bai ci karo da wannan ba na farko wannan na sayyidina abubakar ya faɗe shi ne a ƙarshen rayuwarsa saura ga na sayyidina ali in har ya inganta shine na farko sannan wannan hu qabla mauti bi ayyam kamar yadda ibnu taymiya a nan gaba zai faɗa sannan suka ce akwai bambanci tsakanin kofa da alkaufa ko alkuf kofa kofa ce wacce take kallon take kallon masallaci wanda da an bodo ta za a shigo cikin masallaci amma ko wannan ita kofar a cikin masallaci take saboda haka wannan ta fi shigowa masallaci waccan kofa ce wacce take hada ka da masallaci wannan kuma kofa ce wacce take hade da masallaci akwai bambanci kace sayyidina abubakar ya fi samun falala dan shi kofar da aka ce a buɗe masa kofar ta da take haɗe da masallaci wacce take dakhilal masjid amma babu wancan kofar sace wanda tana kallo masallaci aka ce abin nan wasu malamai suka ce ai shi ba ya da wata kofa sai wannan in an toshe to ta ina zai shiga da ce a ban masa kofar ta amma da yawa daga cikin malamai dan shi kansa Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari wasu hadisan da suka zo da wannan batun kofa sai na alifin da ya gyara su ba gyararru bane ba gyararru bane aka duba cikin silsilar da'ifa na albani juz'i na bakwai da juz'i na goma ya kawo su daga ciki kuma ya yi magana kan rashin inganci gabaninsa ibn jauzi a cikin al-mawdu'at yayi siyodi sai fi kowa ba ban muhimmanci dan har risala yayi sunan tashaddul aswaq fi ma warada fi sadd fi sadd al-abwab to shi ya kawo waɗannan duk kuma ya gyara amma hadisai ne wata su mara gurbi ba su da kyau abin da ya inganta a cikin sayo bukhari da sayo muslim ne a rufe kowace kofa sai ta sayi na abubakar ala wa inna man kana qablakum kanu yattaqizuna al kuma masajid waɗanda suka gabace ku sun kasance suna rufan kaburbura a matsayin masallatai masallatai ko guraren ibada masajid guraren sujjada mawazi sujud ma'ana guraren ibada sawa'un an gina shi da siga ta masallaci an kewaye shi da garu an yi masa gurin liman ko ba a gina shi da wannan siga ba in har ana yin ibada a gurin to an rike shi masajid kalmar masajid ta kunshi gurin da ake mawazi'us sujud ta kunshi kuma guraren da ake sujada aljawarih wal makan ko wal amakin don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yattafizuna al-qubur masajid yana nufin guraren bauta don haka duk gurin da za a ware ya zama makabarta ce to bai halatta kuma a rike shi gurin bauta ba wannan hadisai sun zo barkatai suna hani ga wannan yana daga cikin ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasici da shi a rashin lafiyarsa ta kansa la tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an yana daga cikin kalmomin sa na karshe da ya bar duniya akan kada ku kuskura ku mai da masallatai ko makabartu su zama masallatai kan kuskura ku yi wannan ina muku gargadi ina hana ku uhadhirukum ina jan kunnen ku akan wannan manzo Allah yana yin haka don sanin cewa da yawa daga cikin wannan al'umma za su kama tafarki irin na yahudu da nasara din la tattabi'anna sanana man kana qablakum azwa al-qazzati bil qazza shibran bi shibr hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu manzo Allah ya san da wannan kuma ya taɓa faɗa sai kun bi hanyoyi irin na waɗanda suka gabace su ɗani da ɗani ko da za su shiga rabin damu duk da kuncinsa sai kun kutsa kun bi su ko abin ma ba wani abu bane mai sauki in dai suka yi sai kun yi kokarin to kuma za ka ga ai gaskiyar fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba wata shiga ta samari da suke yanzu ba kai ka kalle ta sama da ƙasa ta kowane bangare sai ka rasa abin sha'awa a ciki amma shi yana so yana kuma birge shi haka din me a ina ya gani wani arne ne a America ko a Ingila ko a Brazil ko a ina ne wani dan kwallo ko waye yake shi wannan shi kawai yasa yake shi ko da ko abin ba zai taɓa birge ka ba wannan shi ne zuyyina lahum su a an kawata musu mummunan aikinsu aiki ne mummuna amma yana ganin shi mai kyau to haka nan waɗanda suke riƙar masallatai kaburbura har aka samu daga cikin malamai ma har wasu littafai suke yi wai su kare wannan kamar yadda al-gumari ya yi risalar sa ihya'ul maqbur wai raya waɗanda aka binne a kabari ta hanyar a yi masallaci a kansu a yi waye a yi waye ya yi risala guda yana kare abu ga ba sai barkatai a bukari muslim na sa'i waye waye ga sunan suna cewa kada a yi kada a yi ya ce ai an hana ne in su za a bautawa amma in ba su za a bauta ba Allah za a bautawa su dan a girmama su ne ba komai kuma aka rasa abin da za a yi hujja da shi sai a ce ai fasal ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin masallacin sai yake ka ina ina takaicin wannan hujja wato kaga malami fa kana ganin girman sa amma sai ga maka wannan tare da cewa fa ya karanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har ya bar duniya kabarinsa ba a cikin masallacin sa kabarinsa yana cikin ina a ina aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin nana Aisha ɗakin nana Aisha masallacin sa nan ake taruwa a yayin jami'i an taba cewa sahu ya shigo nan baya ciki akwai katanga tsakanin ɗakin nana Aisha da masallaci saboda ya san da wannan zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar ya dan faɗaɗa masallacin bai faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba zamanin sayyidina usman ya faɗaɗa masallacin bai faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba sai zamanin waye aka faɗa shi aka shigo da wannan zamanin abdul malik ibnu marwan a lokacin aka shigo da wannan abdul malik din nan ba sahabi bane ba tabi'i bane shi ya zo ya yi wannan aiki tsaye ne daga cikin sarakunan banu umayya lokacin da ya yi su abu sa'id al-khudri abin nan su sa'id ibn al-musayyib ba irin inkarin da musu ba manyan tabi'ai da suke lokaci to an karanta wannan kuma a zo ana hujja da aikin wani sarki na bani umayya to sai ka hujja da kashe-kashen rai da yayi ka ce ya halatta a zubar da jinin musulmi ba shi ya jagorancin yakin da ba shi ne shugaba ba wanda ya tura hajjaj aka je aka yaƙi makka aka zubar da jini aka farfasa ka'aba aka kashe abdullahi bin zubair ba a lokacin khilafar abdulmalik bin marwar ba a lokacinsa ya nada a abin nan hajjaj a kufa ya karkashe bayan allah ya karkashe irin su sa'id bin zubair don sai kai hujja da wannan kuma to idan har aikinsa ba zai zama hujja ba dan menene zaka dauko wannan kai hujja da shi saboda haka wannan ba hujja bace hujja tana nan cikin abin da Allah ya faɗa da manzansa manzansa yayi gargadi yi gargadi ya hana ya hana yana na tili a cikin abin nan saboda haka aikin Abdul Malik ibn Marwan ba zai taba zama hujja ba ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalika ina muku gargadi kada ku riki kaburbura wuraren ibada wa kullu hadha fi sahihi duk wanda yana cikin muslim ko bukhari wa fihi annahu qala zalika qabla bauti bi ayyam kuma a ciki ya tabbata manzo Allah yayi wannan magana kafin ya bar duniya da ɗan kwanaki wa zalika min tamami risalatihi wanda yana daga cikin cika sakonsa da Allah ya dora masa balligh ma unzila ilayka min rabbika yana daga cikin wannan fa fi tamama <coughs> wannan yana nuna cikar tabbatar da zamantowarsa badaɗai masoyi na ubangiji allati asluha mahabbatul lahi ta'ala lil abdi wa mahabbatul abdi lillahi bawa ya so Allah Allah ya so bawa bawa ya so Allah soyayya ta ƙarshe muntahar soyayya da babu kuma wata sama da ita haka nan Allah ya so bawa soyayya ta ƙarshe soyayya ta ƙoli to wannan ita ce kulla banda annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim babu wanda ya samu wannan matsayi mu ahlus sunna muna tabbatarwa da cewa Allah yana son bayinsa masu da'a kowa gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon da'arsa gwargwadon kudu'insa gwargwadon irin soyayyar da Allah ke masa soyayyar nan fage ne mai faɗi mai faɗin gaske ba shi da gaci ba ka iya idan ya abin da yake tsakanin soyayya ta koli da soyayya ta ƙarshe soyayya ta koli ita ce wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da annabi ibrahim ita ce kulla soyayya ta ƙasa ƙasa ita ce soyayyar da Allah yake yi wa man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wa bayna zalika marahil marahil kathira akwai matakai matakai matakai wani saman wani wani saman wani tsakanin ta koli da tsakanin ta ƙarshe kowanne yana iya samun gwargwadon abin da zai samu na soyayyar ubangiji Allah ya ba da labari yana son wasu daga cikin bayansa kamar yadda ibnu taymiya zai kawo mana ayoyin a nan gaba yana son masu tsoron Allah yana son masu adalci yana son waɗanda suke yaƙi fi sabilillahi ka annahum bunyanun marsus yana san masu tsarki yana san kaza yana san kaza Allah ya faɗi wannan a gurare da dama kenan Allah yana son wasu cikin bayansa su ma kuma bayi suna son ubangijinsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna tabbatar wa Allah mahabba yana so ba kamar yadda jahmiya suke cewa Allah baya so baya so suna kore soyayya ta ubangiji asali wanda ya fara kore wa Allah soyayya yace lam yattakhidh Allahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Allahu Musa taklima farkon wanda ya fara yin wannan a duniya shine Al-Ja'd bin Dirham malamin jahar ibn Safwan wanda aka ce Khalid ibn Abdullah al-Qasri wani gwamna a Basra shi yayi laye da shi ranar babbar sallah bayan ya gama hudu ba ya ce to ga Ja'ad ibn Dirham yana riya cewa Allah bai riki annabi Ibrahim khalila ba bai riki bai yi magana da annabi Musa ba ya yi kaza yana korewa Allah sifofinsa don haka zan yi layye da shi kuma ku yi layye da shi ku yanka ababen layye ku nima zan yanka nawa ya sauko yanka shi to ko isar ta tabbata ko ba tabbata ba ja'ad ibn dirham shine farkon wanda ya fara fito da wannan aqida jahab ibn safwan ya kwaikwaya a ga wajensa saura kuma firak wasu ƙungiyoyi karkatattu da suka zo suka dinga dosana kowa gwargwadon yadda zai iya dosana daga aqidar jaham aqidar jaham dama ita ce aƙidar ta'til gaba ɗaya sifofin Allah a rushe shi ya ce Allah ba shi da wata sifa kawai zatu ne mujarrad an kulle sifat saboda ka irin su kudura irada sabwaye duk baya da Allah da shi in ka ce ya Allah ko ka ce ya Rahman ko ya Rahim ko ya Sami ko ya Basir duk abu ɗaya ne zatin ubangiji kake ambata ba wata sifa ce ka sifanta shi da ita ba mu'tazila suka zo suka karbi wani bangare na ra'ayoyikansa suka bar wani asha'ira suka zo suka karbi wasu suka bar wasu don yana daga cikin aqidar asha'ira ba sa wa Allah mahabba suna cewa Allah baya so inda zaka dauki tafsirai da aka rubuta shi da alƙalamin ash'ariyanci ko da tafsirul jalalain wannan za ga inda duk yuhibbu ta zo za a ce maka yuridu isabatan ko yusibu yana nufin ya sakan musu ko yana sakan musu wannan shine tawili ana so a ce maka ba yana so ake nufi ba yana kawa ake nufi ba so bane sakayya ce dan sun ce wai so wai ai riqatul qalbi ne wa mai wa mai yalanul qalbi ila al mahbubi wai zuciya ce take take yin laushi ta karkata zuwa ga abin wai kuma Allah ba za ka sifanta shi da haka ba sun ce wannan ita ce soyayya Allah ya sa adam mai ji mai gani to amma sai ya ce ai jin sa da ganin sa ba irin na Allah bane to shikenan duk wata sifan ma sai ka faɗi haka soyayya ta ubangiji kada ka sifanta ta da irin kai taka soyayya ba shikenan ba yanzu a cikin sifofi na da ake ta korewa a ce za a korewa Allah sifatun zatiyya nashi irin su al hannu a ce ai Allah baya da hannu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku a ce kudurarsa ake ne ba hannunsa ba <coughs> dan me ai hannu gaba ce tunda muna da hannu shi bai kamata kalmar hannu suna ne kalma ce wacce a ƙarƙashin ta abubuwa da yawa za su abin nan akwai abin nan sauro yana da hannu raƙumi yana da hannu mutum yana da hannu amma don hannu iri ɗaya ne amma kuma duk sunansu hannu kamar yadda ya zo a cikin hadisin suraka ya da farasihi aka sifanta kafafuwan dokin suraka na gaba da hannu irin hannunmu ne mun yadda da bambanci tsakanin halitta ma da halitta to dan me ba za mu yadda akwai bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq ba idan har ana iya samu bambanci tsakanin sifar makhluk al makhluk wal makhluk ma al ishtirak fil ism wa tabayun fil musamma dan me ba za a samu wannan tsakanin sifar Allah da mahalicin sa al farqu huna a'zam bambancin da ke tsakanin Allah mahalicci da abin da ya halitta ya fi girma za ka tabbatar da sifa ka kore kamanceceniya laisa ka mislihi shay sai ce kuma wa huwa samiul basir ya kore tamthili ya kore kwatanceceniyarsa da wani halitta da wani wani daga cikin halittarsa amma kuma ya tabbatarwa da kansa gani ya tabbatarwa da kansa ji tare da cewa a cikin halittu ma ana kwatanta kowa na da jinsa yana da ganinsa amma akwai bambanci a tsakanin jin wannan da ganin wannan da jin wancan da ganin wancan to shi yasa ibnu taymiya yake cewa asluha asalin khulla mahabbatullahi ta'ala lil abdi wa mahabbatul abdi lillahi khilafan lil jahmiya sabanin masu bin aqidar jahmiya wa fi zalika tahqiqu tauhidillah a cikin haka akwai tabbatar da tauhidin ubangiji wa alla abudu illa iya. kuma kada a bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai. idan ya zama na soyayyarka gaba daya soyayyarka ta koli Allah ka yi wa to kaga ba yadda za ka ɗauki haƙƙin saka ba ma waninsa sa raddan ala ashbahil mushrikina raddi ga waɗanda suka yi kama da mushrikai masu ɗaukan haƙƙin ubangiji su ba wani Allah masu ɗaukan haƙƙin Allah da sifofin Allah da bauta ta ubangiji su yi wa waliyai kaga sun yi kama da mushrikai wa fihi raddun ala rafida da kuma shi'ar rafida alladhina yabkhasuna as-siddiq radiyallahu anhu haqqahu waɗanda suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa wahum a'zamul muntasibina ila al-qiblati ishrakan bi ibadati aliyin wa ghairihi min bashar sun fi kowa cikin halittun Allah yin shirka ta hanyar su hada ali su dau sifar Allah ko haƙƙin Allah su bawa ali ko su ba wani limami daga cikin limaman duk cikin almuntasibina masu jingina kansu zuwa ga Alƙibla ta musulunci babu waɗanda suke shirka wajen ibada su bauta wa a'imma su bauta wa limamansu kamar yadda shi'a rafida suke yi wanda duk ka gan shi yana irin wasu ayyuka na shirka to za ka samu ya kwaikwai wasu abubuwa da gunsu <coughs> hatta ɗariƙun sufanci abubuwa da dama sun kwaikwayo su ne daga shi'a akwai wani malami da ɗaɗɗe da ya taɓa rubuta littafi akan inda shi'a suka yi kama da sufaye kuma ai ba sai an yi nisa ba ko kai a nan ka zara ido ai ka za ka gani wani abun ma tare suke haɗuwa su ko ba ka ba wani abun ma a haɗe suke yi saboda za ka ga yanzu in ka ɗauki batun hirka hirka ta sufaye wani gwado wanda ake cewa wannan wali ya lulluɓa ma wannan shi ma ya lulluɓa almajirin shi ma ya lulluɓa firka ta sufaye za ga tana cikewa ne da sayyidina ali shi aka ce wa manzo Allah ya fara rufa masa wannan gwadan shi ma ya rufa ma wani shi ma wani haka aka yi ta rufawa to duk wanda ya samu aka rufa masa to shi ya samu babban babban sanadi ita ce khirqatu sufiya to za ga suna tike ta ne da da sayyidina ali akwai wajhu shabahi da yawa tsakanin shi'a da sufaye kamar yadda akwai wajhu shabahi wato tsakanin yahudawa da shi'a akwai wanda ya littafi musamman ya tattara gur abubuwa da dama inda yahudanci a littafan yahudawa za ka gan shi kuma sai ka ji shi a bakin 'yan shi'a saboda haka abin sai tiki can zuwa ga, yahudawa ba ba ruwan sayyidina ali ba ruwan ja'farul ah, abu abdullahi sadiq ba ruwan duk waɗannan al'umma babu ruwansu waɗannan limamai goma sha biyu da suke cewa su ne shugabanninsu duk ƙarya suke musu to shi ne ya ce wannan hadisin yana nuna raddi yana raddi mai ƙarfi ga shi'a waɗanda suke tauyewa na abubakar haƙƙinsa suke kafirta shi suke cewa azalimi ne suke cewa in annabi isa ko abin da in mahadinsu ya bayyana zai je ya sa a tono su daga kabari a musu bulala ta azafi a zane su a yi musu haddi to in ka koma littattafan shi'a za ka ga abubuwan da suke shirka shirka da ɗaukan sifofi na ubangiji a jinginawa a imma limamansu sun san gaibi sun san abin da zai kasance da abin da ya kasance da abin da ma bai kasance ba nan gaba zai kasance duk sun sani limamansu kowane limaminsu ya san san da zai mutu da inda zai mutu da awar da zai mutu duk sun san wannan babu wani sirri na ubangiji face sun san shi a cikin littafin masharikul anwar na rajabul bursi sunan shi mashariku anwaril yaqin fi asrari amirul mu'minin amirul mu'minin suna nufin sayyidina ali bisa ga ƙarya da buhutani kage suka ce wai sayyidina ali ne yake cewa ana indi mafatihul ghaibi لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا أنا لي الحساب أنا صاحب الصراط والموقف وقاسم الجنة والنار بأمر ربي أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونئ الثمار أنا مفجر العيون أنا مجرى الأنهار أنا خازن العلم أنا طور الحلم أنا أسماء الله الحسنى التي أمر, أمر الله أن يدعى بها أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى أنا صاحب السور أنا مخرج من في القبور أنا صاحب يوم النشور ميبر والله akwai abin da ya bar duk ya ce nashi ne to Allah kuma kaga baya da komai kuma yana cewa kullu yawmin huwa fi sha'an to me yake yake nan ya ce duk shi yake waɗannan abubuwa har ta nunar ƴaƴan itatuwa shi yake sa su nuna ruwan da ka sha shi yake bubbugo da shi ilimin da za a samu shi yake ba da shi shiriya shi yake ba da ita bishiya shi yake fito da ita shine asma'ullahi husna din to me ya rage wa Allah shi kuma to wannan su kuma su ne sufofin gausi a ɗariƙa su ne sufofin ƙudubi dukkan gudanar da duniya a hannunsa take babu kamanceceniya a cikin biharul anwar na majlisi almajlisi wani katafaren arna shi'a ne da ya littafi wajen sifili ɗari duk shirka ce a ciki a ciki yake yace yana daga cikin tawili na ɓoye na wannan aya kai dai anan ka san ayar a suratul kafi a bisa a bisa harshen Zulkarnai. to amma man zalama wanda ya zalunci fa sawfa nu'azzibuhu mu a matsayin mu na shugabanni za mu yi masa horo a nan duniya Zulkarnai shi yake faɗar wannan thumma yuraddu ila rabbih sannan kuma ya koma a maida shi zuwa ga ubangijinsa wa Allah fa yu'azzibuhu azaban nukra yayi masa azaba mai munin gaske wannan kai kana karantawa baka taba kawo wata ma'ana ba shi yace amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu za mu yi masa azaba wanda duk yayi zalunci thumma yuraddu ila rabbih ila aliyin shine rabbih din sannan a maida shi zuwa ga ali sayyidina ali tunda sun ce hisabi duk na ne raba wuta dan wuta dan aljanna aikin sani kaga ai kenan za a mai da shi za a mai da shi zuwa gawa zuwa ga ali inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabu suka ce alul bait su ake nufi duk ku gama abin da kuke za ku dawo wajen mu ahlul bait sannan kuma mu muku hisabi sai da ali da 'ya'yansa su za su in ka mutu kurin su za ka koma su za ka yi musu sami saboda haka shi ila rabbihi sai da ali shine rabbu din wai shine rabbu din saboda shi aka wakiltawa tarbiyar duniya halittu gaba daya don haka ya zama rabbu duk tarbiyar mu a hannunsa take in kana karanta babu littattafan da za ka ga shirme wato wani abun ba maimakon ma ranka ya ɓacin dariya ma sai ta kusa abin nan don wautar ta fito ƙarara ya kamata a ce mutum yana da hankali ma bai irin wannan wautar ba ba za ka samu irin wani wata irin littafan shi'a irin littafan shi'a in ka ɗauki wannan alkafi ko usulul kafi wato ga shi dai an ce shi wannan shi ne mafi ingancin littafi a guzu kamar yadda kake cewa bukhari shi ne mafi ingancin littafi a alkur'ani to al-usulul kafi shi ne mafi ingancin littafi a gunsu shi'a amma irin abin da yake ciki na tabar gaza da ka tobara wato abin zai baka mamaki to shi yasa in kuma kana karantawa sai wani zuci ai rabin sa bai inganta ba shi ne fa mafi inganci to duk rabin sa bai inganta to wanne ne ko mai inganci wani ya ce ma ai cikin sa abin da ya inganta rubu'i ne kawai uku bisa hudu duk ba su inganta ba wani ce akwai hadisai dubu kaza a ciki ba su inganta ba kuma an ce shi ne mafi ingancin littafin to shi yasa ibnu taymiya yake ce yake sifanta su da cewa duk a cikin firak su ne akzabun nasi fil naqliyat wa ajhaluhum fil aqliyat in za su kawo abu a matsayin ruwaya sun fi kowa ƙarya in za su kawo abu a matsayin hujja ta hankali sun fi kowa wauta babu wanda ya kai su وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بإبادة علي وغيره su البشر fi kowa shirka wajen bautawa allah. da haɗa shi da ali da sauran limamansu daga cikin mutane su suka fi kowa wannan a babu aƙidar da take in aka batta ita kaɗai ma za ta yi ta rubuta kanta irin shi'a shi yasa suke taƙiya shi yasa suka ɗauki aƙidar taƙiya har aka ce ma ita ce addinin in kana shi addinin shi'a to in kana so ka zama mai cikakken mai addini a shi'a ka zama mai taƙiya kada ka dinga yaya ta sirrin saboda in za a yaya ta sirrin to ba wanda zai shigo tafiyar ma sai a fake da koke-koke wai an zalunci an zalunci ali an zalunci alal baiti a yi ta wasu koke-koke an gina addinin akan wannan ahlul baiti ali an yi masa kaza fadima an soke ta an da umar ya dake ta a ciki ana ta kuka wanda bai san kan abin ba sai dauka iyana aka tsaya shi ma sai shiga ayi da shi su za su kare haƙƙin can ciki kuma akwai mugun dafi wanda bin sa rushe addini ne gaba ɗaya zandaka ce ta ƙarshe a cikin addinin shi'a shi yasa za ka ga kaga ai su tijjaniya tijjaniya na ai daga baya ma ta fito shi'a ta fi shekara dubu amma har yanzu ya guri nawa ne aka ake a saboda kowa ya ji abin sai tsika jikinsa ta tashi ko ya dan matsa ya ji kuma tafiyar ta to shi yasa aka kawo batun taqiya a dinga boye abin fa a dinga boye abin fa a daina faɗa a tsaya dai kan wannan maganar an yi zalunci a yi wannan kuke-kuken shi kenan a daina fitowa duk da cewa wasu wasu wasu wannan takiyar ba za ta yi ba ba yadda za a yi kullu ina in zai fihi yanzahu kowanne kowanne kwano yana yana tafasa ne da abin da yake cikin sa to ko ya so ya takiyar wani kun sai ka ji ya yi kubutar baki sai yasa lokacin da aka yi ta tsakanin su da sunna a channel din al-mustaqilla aka je aka dauko wani wai shi tijjani samawi wai shi da shi da wai sunna ne amma ya gane shi'a ce gaskiya ya zo zama dan shi'a mutumin Morocco ne yana America yanzu aka je aka ɗauko shi to shi da yazo sai dinga faɗar abin ƙarara saboda haka sai dinga ɗauko kataukaran shi'ar yana faɗa a cikin abin nan a channel ta talabijin da duniya ake kallo wani dan shi'a da suke tare mai mara masa baya sai dinga cewa wannan fa sabon tuba ne samun <laughs> tuba ne kada shi kuma an ɗauko shi ne daga amerika aka kawo shi aka kawo shi ingila Dan ya ya kare shi'a amma shi da ya zo sai ya dinga baro ta in zai buɗe sa sai ya zagi abubakar da umar da usman da ya tsine musu to jama'a kuma duk sai sa ya tashi sai ɗaya yake cewa a shi wannan a daina ɗaukan shi sabon tuba ne Allah ya sauke wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ina so a wayar masa da kai dangane da hukuncin wanda zai roki wani abu ya ce dan annabi ko dan mutuncin annabi Allah annabin Allah ya masa kaza malam ko hakan ya halatta babu wanda yake da tantama yake da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi yana da daraja yana da matsayi wanda Allah ya ɗaukaka shi gare shi matsayin da ba kowa yake da shi ba a cikin halittu wannan duk a cikin karatuttuka na sunna ko yaushe ana ta faɗar wannan ko a cikin karatunmu na yau akwai wannan bayani to amma wannan ba shi yake nuna kuma abinda duk za ka yi ba ka yi shi gwargwadon yadda hankalinka ya baka kana buƙatar ka san yaya musulunci ya zo da shi musulunci ya zo da hanyoyi na tawassuli wato yin tsani zuwa ga Allah ana yin tsani zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki na kwarai ka roƙi Allah da shi iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi kamar yadda manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani ko roƙi Allah da karatun qur'ani ana yin tawassuli da aiki kamar yadda zo a cikin hadisin mutane uku da suka shiga kogo kogo ya rufe da su dukkaninsu kowa ya yi tawassuli da aikin da ya taɓa yi na alkhairi domin aikin mutum shine aikinsa da zai nemi Allah ya dubi wannan aikin ya yi masa wani abu ana sakan ka maka ne bisa ga aikinka ba bisa ga aikin waninka ba yadda ba za ka ɗau laifin waninka ba haka nan ayyukan waninka haka kawai ba za a ɗauka a yi maka sakayya akan aikin wani ba saboda ka darajar mai daraja tashi ce kai kuma abin da aka ɗora maka ka yi aiki ka yi aiki kwatankwacin nasa don kai ma ka samu abin da za ka yi tsani da shi zuwa ga Allah saboda ka a tawassulul mashru tawassuli da shari'a ta zo da shi akwai yin tawassuli da aiki ka yi sallah ka roƙi Allah bayan sallah ko cikin sallah kana roƙon Allah a cikin sallah wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wannan tawassuli ne da aikinka kamar yanda zaka iya yin tawassuli da sunayen Allah masu tsarki domin kiran Allah da sunayensa masu kyau ibada ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roƙe shi da su shi yayi umarni karɓar wannan umarni kai aiki da shi ibada ne don kana iya roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau waɗanda suka fi komai kyau wannan tawassuli ne bi asma'illah kana iya tawassuli da addu'ar wani wanda kake tsammanin nagarta tare da shi ka ce dan Allah ya yi maka addu'a ana tawassuli da wannan ci tawassuli da addu'ar wani kamar yadda sahabbai sukan zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ya musu addu'a akan abu kaza matar da ta zo tana fama da farfadiya ya mata addu'a mutumin da ya zo makaho yana son annabi ya masa addu'a ya samu gani wannan duk tawassuli ne da addu'a ana yin tawassuli bi du'a'in rajulus salih ruqya nan take shigowa ruqya da kuka ana yi tawassuli ne bi du'a'ir rajul salih wani mutum ne da kake tsammanin nagarta tare da shi sai ka nemi yayi ma marar lafiyar ka addu'a tawassuli ne bi du'a shi ne ya zama sana'a yanzu kowane ma dan damfara sai ya zama mai ruqya to yaya za a shi shi rajulun salih din ne ملبسه حرام ومشربه ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له sai zo bude ya sayan bot ka zo hadda in kakkaci a duba a kana da kudin kana da kudin har da kai za a akwai masu yin da yamma wannan shine a tawassul an fitar da rukuya din daga hanyar ta shari'a Turbata ta shari'a ruqya amfanar da dan uwanka musulmi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yayin da suka tambaye shi man safa abikum an yanfa akahu falyaf'al yayin da suka tambaye shi game da ruqya wanda zai iya amfanar da dan uwansa to yayi amma mutum ya zo gun ka ce kudin kati 500 700 shine ka zama mai amfanar dan uwanka ba ya da shi ba zai juya dole ne ya juya ba ya da shi sai yana da shi zaka yi masa rukuya don awa ɗaya, karatun awa ɗaya akwai kuɗinsa ɗari kaza ne awa ta ƙari an tsaya sai ka kawo ɗaya eh, dama magana ya warke abar taso so ba sai ka ci ko kudin to wannan wannan wannan dajal ne dajal ne ba rukuya ne rukuya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su mai da ita sana'a ba waɗanda suka yi rukuya aka ba su wani abu annabi ce inna ahqqa ma a alayhi ajran kitabullah ba su fahimci abin kamar da shi sana'a ai da kenan sai su je su bude shagon ruqya amma ba su yi wannan ba dan ba haka ake nufi ba ba ana nufin ka je ka mai da abin sana'a ba su ma ba sana'a suka ɗauki abin ba in ka karanta hadisi a bisa idul kudri da yayi maganar kissar zaka ba wai sana'a suka ɗauki abin ba wucewa ce suka zo yi ta gari suka nemi a bakunce su aka ce ba za a karbe ku a matsayin baki ba aka kore su sai ga wani ya shiga larura yana neman taimako suka ce to ma ba za mu taimaka muku sai kun kawo kaza kaga wannan ba magana ce ta an mai da abin sana'a ba to ruqya tana shiga cikin at-tawassulul mashru' dukkan wani tawassulin da ba wannan ba tawassul ne mamnu zai iya zama tawassuli na bid'a irin dan darajar wani darajarsa darajarsa tana nan darajarsa ce amma kai ba a ce ka ka makale wa darajarsa ai maka wani abu ba a'a kai ma ka nemi taka darajar ka roki Allah da ita in yana nan zai iya maka addu'a amma in baya nan to sai ka nemi kuma taka Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wa ku nema alwasila din da malamu suka ce bi amali ta hanyar ku yi biyayya ku yi aikin da'a kuma ku samu tsani zuwa ga Allah in har tsanin wani ya ishe mu shikenan me za a ce ta taqullaha wabtagu me za mu nema ai an riga an nema mana sai kowa ya makale kamar yadda ake cewa kowa in ya makale wa shehinsa shikenan shikenan sai sai mu ce shikenan ba magana kuma sai mun yi wani aikin da'a wabtagu ba me za mu nema ai an riga an nema mana to kowa neman tashi yake yi sai ka roki Allah da abin da ka nema iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi to akwai kuma tawassulin da zai zama na shirka wannan ka ce dan darajar wani wannan tawassuli ne na bid'a bai kai shirka ba ba a ce mutum ya yi shirka dan yi wannan sai a ce ka yi bid'a kada ka saki akwai tawassuli na shirka ka je ka roki shehi ko wani na cikin kabari ko wani waliyi da kake zaton waliyi ne ka roke shi ka ce ya yi maka to wannan shirka ce ko za ka faɗi ka kira sunansa ka ga bala'i ka kira sunansa ko ka liƙa hotonsa a ƙofar gidanka ka ce zai maka gadi wannan duk shirka ce wannan tawassuli ne na shirka wanda yake yin sa yana yin aiki shirka don haka tawassuli akwai tawassulul mamnu ya kasu biyu akwai tawassulul mamnu da yake bid'a akwai tawassul mamnu da yake shirka wani kuma so yake san da aljanu da mala'iku waye ya fi wani to ban san me zai karu ba in an ce aljanu sun fi mala'iku ko ko da mutane da aljanu da mala'iku waye ya fi wani wannan shi ake kira mulahul ilm laisa wara'ahu amal babu wani aiki da zaka gina akan wannan akwai wani aiki da zamu gina in mun san cewa mu muka fi mala'iku eh ba wani aiki da zaka gina akai don haka ko malamai da suka yi ta wannan magana an gama caccake abubuwan na ilimi ne to sai a zo a yi ta maganar wannan bayan an gama dukkan abin nan an gama dukkan wasu muhimman abubuwa amma yanzu ana kokowa da kai wajen tauhidi kuma kana so ka san kai kafa mala'ika ko mala'ika ne bi wani kuma so yake san sharifan Najeriya wai jikokin manzan Allah din ne kuma ga su makaki <laughs> to shi abin da ya dame su ga su makaki to da abin ba batun baki bane ko fari ba ba je jikokin ne ba za ta ta rigima a ce tunda baki ne kai ba jikan bane kai wancan barin kai ne jikan duk ba bai kamata duk a ta rikicin ba to kai jikan ne me to me zai me kake so yanzu na ji kai jikan ne ka wuce gaba a bika ko ku ai tai maka da abin da kake so mun ai ga waɗanda jikokin ne duk duniya ai da jikokin ne suna nan suna ta bara suna tare da amerikawa wannan abin nan sarakunan jordan eh? ai su ne banu hashim ne daga makama da aka koro su suka dawo nan lokacin da aka isra'ila ta mamaye falastinu ake so a koro falastinawa daga daga daga kudus da ina ne a tara su a nan gurin a yi musu sarki shikenan su haƙura da kudus su haƙura da falastin gaba ɗaya shi ne sai aka kirawo kakan wannan na yanzu din shi ma sunan shi abdallah aka yanka masa wani gurin da babu wani arziki ko da sisin kwabo ƙasa ce da ba za ta iya zama da kafafuwanta ba ba ta da wani arziki sai sai albaharul mayyit dead sea wani teku wanda ko kifi ba rayuwa ciki mataccen teku ma ake kiransa shi ne ratsa garin ba wani abin da ake samu a ciki aka yanka gurin dan a koro falasina a ce to gashi na an ba ku ƙasa ku haƙura da kudus ku haƙura da sauran yankunan da kuke ciki a dalilin haka su falasɗina ai suka kashe kakan shi wannan din suka ce masa maha'inci ne ya ci amana suka kashe shi suka harbe shi a kudus to kuma har yanzu din har yanzu a cikin akushin amerikan suke ci su sha ba abin da suke da shi to suna nan kuma su an yi magana su ga na maroko su ma su ce su ma jikokin manzo Allah ne sarki sarki Hassan wanda ya mutu yana yin darasi duk azumi ya taro malamai su yi shi ma yi in zai ja hadisi cewa ki qala jaddi sallallahu alaihi qala jaddi sallallahu amma ba yadda bai bai kulla ba a rayuwarsa saboda haka dan dan kawai an ce kai jikan manzo Allah ne to shi kenan sai me kuma a je daga da bakin naka min ji kai jikan ne to me kake so kuma babu wani abin da zaka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man abqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda aikinsa ya dakirar da shi ya yin aikin da nazo da shi to nasaba ta ba inda za ta kai shi inda nasaba za ta kai da Abu Lahab ba za a ce tabbate da Abi Lahab don haka ka tsaya ka tsaya ma kana ta jayayya ai ku kun ce ku ko jikokin magili ne magili kuma ai dan magili ba abin nan ne tsawarik ne ba balar magili kaza ne barbar ne kakka tsaya ma duk ta wani kwane-kwane kawai na ji kai jikan ne to me kake so a shi kenan a so danginsa kamar yadda za a so duk sauran mumine to su ma danginsa a so su a za a so su idan suna kan tafarki madaidaici in suna kan tafarkin da ba madaidaici ba za a so su za ka so abu lahab saboda haka ba maganar shi yana makusancin bane aikinsa aikinsa shi zai taimake shi idan yayi aiki na kwarai sai mu so shi doriya akan saura shi yana da kusanci da manzo Allah amma yana ce yana shirka da Allah kuma shikenan sai ya zo ce mana shi shi shi ahlul bait ne to sai me ka dawo ka bi sunna ka dawo ka bi sunna sai mu girma ka kai ahlul bait ne to shikenan mun yarda kai ahlul bait ne sai mu baka girman ka amma baka bin sunna kuma ka zo ka makalkale kai ahlul bait ne ana tara maka kudi. <coughs> to akwai sauran tambayoyi ga kuma lokaci ya tafi ina ga sai mu yi hakuri da wannan Allah maɗaukacin sarki abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi